mama wallahi mama Allah ya kawo mu shirya na shirya yanzu wallahi wallahi je su mun yi kuma na rubuta wallahi kai dala an ka gama ka budo mun yizu kuma zan yi ta kara shiga da shi shiga da shi mu je ciki mu je ciki mama mu je ciki mana mu je mu je mu je na gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka. To yanzu ya kafa kafin yaron nan. To hajiya kamar dai inda na da a makarantar nan. Bayan madoka da nake da su a makarantar nan. To akwai wasu addu'a-addu'a da akan yi da daddare domin a nema musu sauƙin halin da suka shiga wajen Ubangiji. Sannan kuma akwai rubutun sha da ake musu suna sha. Kamar wannan yaron naki in Allah da na ganin nan da sati biyu ma. An sa kwance masa marin nan in Allah da komai zai so to na nagode Allah ya saka da alkhairi ina kwana biyu zan dawo nagode saka lafiya yawa nagode wallahi tallahi wa wallahi Allah wai dan kana wai yara na wallahi tallahi wallahi billahi la ilaha illa huwa wallahi sai mun yi ba ni wani sunna ba ka shi wani ne wallahi ko mace ba ko mace wallahi sai ko na kwallon gurin wallahi ba ka shi wannan alhamdulillah kar muka lauya shi wannan yaro <laughs> to wannan yaro bala dai ni kanin tsohonsa ne da ni da tsohonsa uwan mu ɗaya uban mu haka zaka faɗa mana ai haka man zaka faɗa dole ai ka samu bakin magana ai yi mana shiru ka kare mana surutun banza nan wallahi duk kai mun haka wallahi ba ka gare mu kai kai mana shiru kai taba mun shi wai Allah na wai Allah wai Allah wai Allah wai Allah

ni za ka sa wannan kamar kanti tunda mun sa muna sa ka bar kalamin wannan abu malam heki ce kanti mun sa shi mari a gaban ka to kafin barin maka dan tafi cikin su aha an zo kuma baka da matsala idan an yi haka a gaban ka An ana gaba ta malam mu duk abin da za a yi wa wannan yaron ya shiryu wannan yaron da kake gani wannan yaron shedancin sa ya ishe mu ko me za a yi masa in dai zai daidaita wannan yaron ya hausaiti ya zama yaro mai tarbiyya irin waɗanda muke kalli gashin kansa ba la ilaha illallah ya kamata ma ne mata azumi wallahi ba na man aski kai ba kamar shuru ne wallahi da ban shuru kace in ji ba la ilaha illallah waya kana waya kana waya waya lana waya waya lana waya zan ya kashi malamin da ka a kunyan banza mana kunyan da kyau. Ka ka ƙara ta wani abu, ka ƙara Sunan sunan wa kinka. Yayi kalma shahada. alhamdulillah. Kaga har kalmar shahada na ji yana yi yanzu. Rabon da mu yaron nan yayi kalmar shahada ya fi shekara goma. Akar makallahu kalubale da zai wuce ya taka. Na taka kaɗan. Ka taka. Na taka kaɗan. Na taka. Dawo zauna, dawo zauna. Na taka. Wallahi tallahi an gaɗe mun abin da za a yi ranar ranar

duk abubuwan da aka faɗa kuma za a kawo domin kula da lafiyar sa din Allah yadda za a kawo eh madalla na baka lafiya na baka lafiya madalla na baka lafiya madalla wallahi sanarwa ta ta karshe da kai wallahi sai dai in ba za a take ni ba billahi la ilaha illa wallahi la ilaha illa